to kuke jira eh, daga wajen manoma eh, majin manoma a eh, haɗin kai sosai na su ɗoka tunda mun san da iri abu ne wanda adda ya haraka manoma dangance da ana kai musu irara waɗanda mahi yawanci ba su gamsuwa da su in sun ga kama irara da ya hito da gidan gona suna ɗare-ɗaren amma abin da muke so ko cikin ɗare-ɗaren nan manomi shi ɗoka shi jaraba domin san da saboda ingancin wanga ta tamu mun san da yarda allah eh, in mutum fara noma shekara guda sai ya dawo ya doka ya noma don muna son kuma manoma su zama bude su rika tambayoyi su rika tambayoyi ga waɗannan mutanen da za a kai cikin karkara waɗanda za su sai da irin nan da za a ba su horo kwararre na haɗa musu don mai yawancin matsalolin ba samun irin ba da taki ingantattu yadda za a yi da su nan ma ana samun miskila to yanzu nan muna yin son kamar yadda ce muku sanda ce wadda za ta buge zomo uku ko hudu zaman to ga ingantaccen kayan noma kuma ya zamanto kuma ga waye kai da za a yi ma noma an nazarci farashin da ya dace da mutanen karkara eh duka wannan an nazarce shi da yake tallahi ne ma na waɗannan eh, kayayyakin da za a kai kenan ka gani su ba za a sa kama yaunin su ba zuwa kai karkara duka waɗannan an nazarce su kuma mu ma kan kama muna na muna nazari shi to da an ce iri na haci an san ko nawa shike an ce iri na dawa an san ko nawa shike kuma an san abin da manomi ke iya saya ne ya shi amfani da shi menene matsayin gwamnati a cikin wannan sabuwar tafiya lalle abu ne wanda shi ne ma gwamnati sama gaba in kuna je ana haɗin wannan maison maison du paysan to maison du paysan wannan kama a kai irara da fasahohi na zamani ganga ga manomi to shi wannan eh, kusan manomi to shi wannan eh, kaman eh, yana tsaya cikin komin komin ne mu kamar yanzu cikin wasa mu sai mun ka ce to a kara ma wannan ƙarhi ya zamanto ya kai har cikin ƙauyuka ƙauyuka ko ko ya kai har cikin kasuwanni na ƙauyuka ƙauyuka inda ba ta an ka kaha wannan abun dangance da dumama yanayi ya zamanto cilas ga manomi ya unhwani da iri na zamani ya unhwani da taki na zamani ya unhwani da fasahohi na zamani don shi ne muke cewa ga manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su sa'a ce wadda allah ba suwa wadda ya kamata a ce eh, manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karhi tunda gaskiya amfanin su ne ita ma sakatare jana ta kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar nijar ta yi karin haske kan abin da kungiyar tasu ke son ta cimma a ƙarƙashin wannan shirin kuma yadda za su taimaka harkokin noma a ƙasar. sunana uh, madam nasir aishatu ni ce um, secretary general kin association kin masu noma da sai da iri na niger wanga sabon tsari na mu ta su um, production da sarrafa iri vraiment eh, eh, abu ne mai bunƙasa dawa tunda da mu mu kai iri da taki da kayan noma ga manoma directement ga manoma ke kuma mu samu mu yi rapprochen mu guso wannan eh, kayan aiki da manoma manoma bai kamata ba su ce a ɗauki dogon lokaci ko hanya mai tsawo su samu iri don shi ne da yi tunani eh, muka ga partenar kinmu da suke nan muka ce muna so vraiment mu samu mu bunƙasa wannan aikin na sarrafa iri don sai projet ESS de sahel suka ji kukanmu sai suka taimaka muna da shaguna na sai da iri kuma da motuna na ɗauka iri mu yi kasuwin ne kasuwin ne kasuwin ne mu samu mu kai ma eh, manoma kayan aiki akwai um, amfani da yawa to akwai uh, ayyukan wayar da kai da kuma na demonstration za su gani da umarnin uh, iri na zamani wadda shi ke da farafor a iri na gargajiya duk wannan yana cikin program kin da muke nan muna tsarawa don saboda uh, manoma su samu vraiment su ci amfanin aikin da suke muna aiki da masu bincike research agronomic muna kai musu kukan eh, manoma da irin wanga halin canja yanayi don akwai sabin iri da muke gwadawa in manoma ya suka gani za su yi adaptation shi eh, don akwai vraiment aiki da muke hannu cikin hannu da research agronomic in ta ta Niger har ma ta kasashen waje duka muna muna aiki don vraiment don manoma su samu su samu iri mai inganci pour accroître la productivity ta wace hanya wannan sabon tsari naku na isar da su irin zamani da kayan aiki na zamani zai taimakawa a Niger a kokarin murkushe matsalar cimaka a kasar gudun wadda za mu kawo wa cikin wanga aiki na production a samu bunƙasa eh, abinci da noma muna kawo sabin iri wanda suke adapte daidai da canjin yanayin da manoma suke experimente kuma muna accompagne su cikin technique de production sabin dubari na zamani da za su sa su gyara aikin su eh, kuma aikin bunƙasa